الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شعب كراتو دقلتا في رسالة في توحيد الإبادة هنا نتعفو شبغون تعفو بونيكو تعفو بوتسون يا محرم 1439 كالندا نيجيريا na adin daidai da tafashi da gutsun yin sagutu a 2017 kalendar miladiya ne kafin fayin sai jin bayani jin biyu amma bayani wuce lalu ko man gan ga wa arafta anna zalika huwa shirku billahi ga fa idza arafta hadha wa arafta anna da'watahum salihin wa ta'alluqahum alaihim ya kulu na ma nuridu illa shafa'a ya ga da nawa wasu iya gan iya na zahunci fe da ila kiliki shi a ci alaga ban zahunci a cikin zahunci ga ya ba su kobo wani wa annan nabiya kuma a cika annabi sallallahu alaihi wasallam qatalan ugwa li yukhlisu da'wata lillah wa yakuna dinu kulluhu lillah ya bai da na ga jina jina sako amma ga yi amma yi sako buji amma ba duwa bai sako buji wa arafta anna hadha huwa tauhid wa yogan na gai tauhid allazi wa faradu min salati na farilla bu ungayen sallah wa sawmi farilla bu magayazu wa yaghfiru Allahu liman ata bihi so kuma fa bi zani ga bi gangani duyi yawmal qiyamati fa al qiyamina ma na zan ga bi tauhidi na ka un ga ji zuni bin do ci wa ba so kuma fa bi yan zuni bin shi na jujina ka so kuma ga wuja za ba so ko gula da aljanna ya ba tauhidi na dan duniya nan wala yusulu liman jahilahu walau kana abidan ya zama ga jahilcin tauhidi wuci ya bai tauhidi e ya ko ga ibara bata ji so kwa fa gangani mai zama shi ya bayani ga naji bai yake da ya ke ganda ji gobe ka ya fayan ko ya bago ya ganda ji wunde ga ya ɗaya ji kafin ya fayan ko shi ba bai zo kamin wa dai biyu nan ga wa arafta anna zalika wa shirku ladhi huwa shirku billahi alladhi la yaghfiru Allahu liman fa'alahu na magana lafa su kwaba na lagudi su kwai fagani biyu nan wa inda Allahi azamu mina zina tiya shirka ya ba su ko ga zina wa katlin nafsi tiya shirka mai ba su ko ga ya zawu ma'a anna sahibahu yuridu bihi a taqarruba min Allahi to ne dai mazane juna wagan wuje tambayan su ko ne ale ga ganin wai ga abun dan jiyan shirka yi lasashiyan bayani ne kafin yan tuwo ko wani zina ka ba iruyo ezawu ka ba iruyo amma ya e zaga jan jeli mu ce wuza ko ya e zaga jan jeli mu ce dikiyo mu ce danci mu ji jizinin zannan wa gaga zanna je gimina ne wa ma ga gaza nare abada wa lo aljanna ya a e tan ji za na amfani o e na ni bi ga ti li alil kaba'ir min ummati e gwatan yi ya ga lu to kaba'ir min alumon bonin nga ba so ko faru bi ne o inna allaha la yaghfiru an yushraka bi yaghfiru ma duna zalika liman yasha alqur'ani tanguwo azun tanguwo sarki bakara bi ali imran ya tanguwo ya giwu ne shi jan ajali daga bubuwan gina di kiwo a tanguwo amma ya daga jan ajali ta ce shirka wuce ko wuce maji tuba ila ta jan ajali ta ce lafa ya ci ba ciwo wuce wayan ce jibu ta zanuwa ci famba gangani da so ya ci wuce maji tuba har wato ta ci ubo ya gwata ya je tangwa na ajiyar amfani wa ma tanfa'um shafatu shafi'in ko ji gane ko zanama ngalo na wa tiya kuma alwa aljanna ebo kibo ebo ni wa su tatiya en la patri e ci bacho ko mun gane ebo e go wale gan ka kaimu wa kazinana bai kami wo kan zawu ne a kijin a shirka kan bezo yadda gemare a makiyo shirka inda muhimmanci sarauyi na wagu kanan kemi na tauhidi inda muhimmanci sarauyi wagu wunan sai za unge musulunci ba ka bayar da wala ta kullu nafsan la haram Allahu illa bil haqqi sai ga rayi na sai ta ajan ramu na sai bi haqqi wala ta kullu anfusaku sai ga wuti ta ce mai Allah ka nabi kuma ma sai ce guye wala ta kullu nafsan la haram Allahu illa bil haqqi sai ga rayi na sai ta ajan ramu na sai bi haqqi wala ta kullu bi aidi kullu lokaci sai ga jigwadawa alaka ma kad khasira alladhina qatalu awladum safahan bi ghairi ilmi kana ji wujaji ebu wa wa bo ba be jayli kin da wanci aji ke aji asara ani daga lazar walu duniya wani inda Allah mi raka ce zan mu muslim ijulu dauki yabo wanda sauke ga bayan ce ce wannan a ga jayan musulmi ni jiyana da ke wani so ya zawu wani zumi titin ja inda ya kabarul kabairu an ta jala lillahi niddan wa kala kaka kala sun ai ko annabi ga an tasula wala daka da an yutima maka qala thumma ay qala antu zani alila tajarika annabi aga annabi ga zunubi na ga zunubi na wala na faso ko baci aga annabi kan ga ci kibiyo annabi ga kan ga cin zawu aga annabi ga kan ga kan ci kibiyo annabi ga wadan ci gangani bi imiya makwabciyar wani a shawa ne gan shirka sai izawu sai kiyo sai zina wallazina la yaduna ma Allah ila an akhara wala yaqtuluna nafsa la jarama Allahu illa bil haqqi wala yaznuna ngole ka to Qur'an mun dikiyo wala mi lafa doshi ko mun gane summa ma haza arafta amran akhar lamarin doci da banin goyen da famba bin ne nan wa anna aksaran nasi ma arafa haza ila da badan ya diga nan aga gangan zango cha zawu to ni uzugula kashi to ya fupata fili ejere eh, ka sare eh, yes enu diga na ja amma zane ji shirka ne shirka ne raji na gannin ala ga ba zane ci shi shun da ya ci da bi sun yare sun tawa da yau ga zaun ta kusa kama lofi e, mi wa ala yi e, yawa a ga da diho a su jan tan ko amma zanen layin fasa ko ba nan zanen ji shirka nan zanen ji buta ci nan zanen ji siri nan ko zanen ji tsubuce-tsubuce nan zanen yi zanen ci pamba da ce ci ya rauka ya ilu ya sabi ya ilu ya kuskusu ya ilu ya jajjalu ci ya za ya yi ndogi nan nole zanen masibu ga zanen dayan ci mai sistiri nan. Ɗauko waje fahimta nan. ga ma duk ni lo ya ji an aji fahimta yan lamarin na ko ji gane hu min humul ulama alladhina na humul ulama fi sadir wal wash min abu adereji manji ame yayi ga manji eji yan washi mu gan beji ne ga sadiri na e da yafi ba can ma ji gane wa ga yin na e bane kilo ke la pe mai dole zi manyan za na ƙi alƙur'anu yau maƙi sunne yau mai lamitu a saru jinin al'ilmu ƙala Allah ƙala rasuluhu ƙala ta hun ulul irfani ilimin sako ga ne diga bai sahabi ga yabon zai da ilimin ga nan zai manyo za na biyar da sun soya ci na ina ma ya Allah min ibadihi al'ulama zai manyo ngai na wuɗe na sako ga na wuɗe na ne bi ga umar lotu gangani biyu ko laji ganewa bi manyan manyan da sunan yace ci wanda tawazu wai ji fariya wai ga gada jini mai da ilimi waya mai lagwa sun alquran mai lagwa sun sunna mai labiya gangani be son zuciye amma ga usan ke tiye na waci ci na wai laji kiyo wai la gyara ji mai la gaskiya go to zane gun to zane da tako to zane yidoju ne mai fiya

wani lulu tabbata ya zai kai bai gwaya caja ga mini ya tsoye cibu ga tsoye ciga daga ba su kobo alhali muji ga su kwa ila e zai ji ne ya gama ma firin wajen bai buci wai ta Allah muna minu ma ya duru gun wala yan fahu eh da wa ilimi na alagun tsawo ma jiki na ma ala amfani da ya hanu ila e shi na eh yi gaman amma e ba san bai buci tun alalima nabi gaman ataka hinan Au arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad eza shi ne yugaman amena waji tunai kiyo sirin wajen inda ma ji tun bi sihiri ne bi ne sihiri wani la sai butul yuce shi magungiya wata ba ma tafi shayatin ala mulki sulaiman ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna nasa asirin wale anaje kafiri sirin wajen eza dana eyu gaman yana waje na yaci yosulu ramli kutubu haraja kutubu daili maku kausaji umra indo gishi wọ́n jí gáyìn akó wọ́n àwọn kùránù wà rẹ̀ wọ́n àdísù wà rẹ̀ káàrùbọ̀ wọn àdísù wà rẹ̀ káàkàwà ìbí nìkí àyán ń gbàwẹ́ àtítà tí wọ́n àti àbàzáyán all these kí na òjò àmọ́ upon all this kí èyí rà náà ẹ̀yù gan mọ́n ẹgbẹ́ ni lánàá wọ́n ẹ̀dí sí ìrí wọ́n ẹ̀dí bókànchi wọ́n ẹ̀bá tìmí jì wọ́n ẹ̀dí gánà kó wọ́n ẹ̀fàlá jì wọ́n ẹ̀yù súnà jínú jì yẹn nana jì wọ́n ẹ̀dí pátá kan jìnnà sunkún wọ́n ti ẹ̀dí ẹ̀dí wọ́n ẹ̀dí sí ìrí à àti mọ ẹ̀yù wọ́n náà wọ́n fi gani wọ́n nga tsakanin bisa kawai man gane nan wani hmm. kaku na man kirki ji annaki a ce da wa ilimi na waje ilimi tafsiri ilimi hadisi ilimi fikihu ilimi kazan ilimi kazan e ba da yi zajajin addini ya musulunci da ba wa nabi muhammadu nan wani annaki ne wani zana ya timi atimi da kiyo atimi bi lakani sanar cewa atimi za daga babu abu mai duguri ẹ̀ntì àwọn àtìmídá ní mẹ́lẹ́kàn ìdẹ̀ bá bọ́ àgbẹ̀ bá ń lò yìí wọ́n ti gáàdẹ̀ kọ́ ẹ̀ntì àfẹ́ ìṣẹ́ tó wáyà yàrá ń lòtí yìí takàdá dín òsùn lò rọ́mìnì lòtí mẹ́ takàdá ń sì rí yìí ńlá àdíkí ọ ńlá àṣìbẹ́ àwọn ọ wọ́n lè sì mí lòtí fi bá gọ́ zahiri náà ṣe máa ká ẹ̀lẹ́ gànmọ́ yìí o sàkà lóòbẹ̀ amma wani le gan alayri tsaye na wagai wa na wunji su kowa ya wali na ku kabaro da ana so sai ci maga inta dum la yasma da ku law sami masta jabu ku wa yawmal qiyamati furu da bishi dikin na biyu ka su khabir ya za na elu ya ga man za na mafondoro kabarin wajibu ta yau ku ga di tawafi kabarin waji tawafi wunji kaba ba waji tawafi ku ga baka ku ga di sallah kabarin waji sallah ya yewo ku ga gan waji na fila ya shi ya bai gboru gbonin waji sallah ya wunin ga runga gaskiya ade ba lunga dunga lutu she ya jaje zo anyu chani fe ba ga gani be wina da irin naji maga ya laga kiyo e laga manjo e da shi ne da je lule ga ma ma za ne ji sallah sai shi maga inna salata ka rinta lil mu'minina kitaban mawquta igidi so azu ma wani fe giju sai shi maga kulu waki ba ta ta bayyana da khaytu la labiyad min la lasori min alfajiri sun matin siyama ila laili e za dana ya zaje liwe ga man kuma ji gane ko umai lojin maya church magana ya allazi na ayi church magana za ni ji salati yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah eza dana eza je luye gaman amma wa amma yage ntu yi wani feda jike wani feda dan ya ciuza gangani biyo gawan wa gashi munkiri eza shina e luye gaman kapu bo manje je waju fibo nga to fi nga sheku za shi ribal khamra in kalba fi fami ya salan she ga singe nga ga da musu wani aje wani aje fu e bugo ya teli yo ga yejo wa in kuntu fi hukum shari'ati asiyan fa inni fi hukum la fi kaji ta yi we ba shari'a ga le ga wuye jile fi je ba ki hakika wundi lefiya dole <laughs> zairin na mu fi society da ke le ga kiyo manye ban waro ni fa wa budafan wani sasayi ko wa ya wula shiki wa bai ga gabi mufe jiki yo mufe kunga mufe mufe kunga ba ciya ni eh, eh, eh. to kuranu mu magba zahiri na ji gai liye ga manyan babu ya zaje a de ba wu zahiri na ji magai zaje liye ga manyan yo wani alaikum salam there will be problem wa gairu wanda zai jihar ne iza kalu haka da nanu mu wahidu na laha ya sako jini ne na arifu ma fa'u wala ya duru illallah wa ala amfani biya aje zana ala amfani biya amma ni zana ala gumbe to zana sai su ku ma'ana sai na sakwa kan kullum yusi bana illa ma kataba Allah lana wa anna salihina la yanfa'una wa la yadurun ba kirki jima a ala amfani doro biya amma ala gun doro biya gara gannagan wa arafta azam la yarifuna illa tauhid tauhid al-kuffar tauhidin rububiyya ngai tawhidi na ngai ne tawhidi na tsabiye na to tawhidi na rububiyya kashi tawhidi na to kafiri ke ne ko to kafiri ga nya ga yin sa'a san man khalaqa samawati wal ardi ziji sama da kiyar ga Allah ko am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ajali ngai ya ajali ta ajiba bin ka asula ajali ta ci ta ci ka zalo ci ajali ta afaraitum alma allazi tashrabu da leno ne yafi ne antum azaltum min almuzni yace ne san mu amna lil muzni ka isa ko cin afaraitum munara allati turu ne lene ne guda ne antum an shatum shajarata ya gaja ni ta yace gon amna lil muzni ka jani ta yace mu abu gongo ne tauhidur rububiyya ndabu amma wa tauhidur rububiyya ni wala kuta so ga tauhidi yan uluhiyya ji ya ifradullahi bil ibadati wa labu ta ratu yi bugo magala ndo rufu baci mu addu'a al-khawf ar-raja' ar-ragabatu ar-rabatu al-inabatu al zabhu al-khudu' al-khushu' ar-ruku' ko bata ibada joloji ratu yi kul inna salati ga sallai mai nusuki bene mai zuno ma ya rayuwa mi wa ma ti da ni lillahi rabbil alamin ne. zane buta su kwa kokkoyi na zane gotika abawa takbara wa kana min alkafirin zanen maga jibuta so ko wuce ke jibuta yin doci kayan benin gole zanen ajin mushriki isnu sawikun bi rabbil alamin yele patu yele lapa ceci baci zanen maga jibuta ceci gbogi umalai patu ceci bacha amma wuji ba wuya nabi muhammadu lami tuwanin zanen ga ajin mubuta diu dan bidiya man amila amalan laisa alayhi amruna fa waraddun kani agotuna sai tun shiga da ikhlasu to cimake da kiyo to cimake da mutaba'atir rasuli sanan majuna cimake yi bi imani ma mana hum an tukbala minum nafaqatin la nan kafaru billah en eh, la dukiya ne jawu na sokoci gwani aji kafe ci gangani bi suci arafta kabira ni'matillah alayka wa dini mana sokoji awani mu wuce mun wuci na wai falaya ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga innar ruqa wa tama'ima wacce walata shirku wali a roƙa rukuyatu shar'iyya abin nan a rukuya gairi shari'a rukuya na ne shari'a ba rukuya na mu la ba sa da ruka malami kun shirkan amma rukiya na shirka gadin ko shirka na lemba su gwadon su kuma musun jada tama in laji ciwala mu yi ba bata musun jada duniya n'o le ko a sa nuna ne ma gobe tin su abin da ci jikiyo ajiye dabi. yana tsawa kabe kura nan ne ciye ga wuce wato mai kato zuwa mai ji mai kafa to la fi kiye ba abun nuna kije jin mai ji mai fato laye fi kiye ba abun nuna kije la kije jin eh suna jiru shi ya timi shi in ga shi ga ga mi nan mu a mi na timi a ne Suleiman wala a ne Suleiman ne ga mana zuci ne ci ga shi ga mi ne ko mi an aljanna bubo wa shi shi ci a san wani wacce da ali aljanna kashi annabi ga gada annabi ga gada hadiso ga hatimin nan ko ajina buba ndo ci ga gongo ya kuma laika jibril bu ngatiyo na na ndo ci ba ci sa ci gase annan ba ndo ci gafi ni bu aba jadda ha waza hitayya kala mana sa wọ́n lè ní pátá ní kí ne mọ́dẹ́bò fòrò kàtí ne ẹjú pátá ní ne ní ẹjú kẹ́ẹ̀dà wázọ́ wale na jikiya na ji limi wanja so ko ga gwa waje sira da ya so yaci so ko ga gwa waje lole da jibu ta kabariya wa melu baibo fiye ishe ya sani wai ne Allahu kulidu Allahu du Rahmani ayyamma tadu falawla sumahu al-husna so ko muku wagai bayan ba bisa kai izasta an tafasta in billah kuma gai wata muku wata muku gani ba sai ci je boye Allah so ko ga wagai wagai waga ya bi so ko muji wai ya do wallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin sai shiga ya ga abe ke gafe mu'minin wole so ko ga tawidi la wai waga adiyan bata tin fejo kuma ga da rabu kabaro kuma ga da rabu fa'al kiyami allazina amanu zane ja imani ji walam yalbisu imanu bi zulmin amma la zalunci ka imani an ulaika lahumul amnu da on ci ga da wo muta na gama de bawo a zulmu ba wannan mu kiyo mu shirka ai na shirka la zulmun azimu imani wangi ngala da falahu falahu kada aflaha almu'minun imani wangi ga la zaje waliyo ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yazanun allazina amanu wa kanu yattaqun waliyo ce ci a da razana ma de firgita gani be ne gbanyi a zane jayi ma ji amade da suyan ce ci nan ko mun gane khususan especially idza takakta anna allazi yuwajihu allah ko allazi wajihu Allah na shi ganwaye watsun balu ba su ko wala yarifu tauhida kuma da tauhidi yana aw arafa ko to mu da tauhidi wala mi amal bi umulati yana wa khalidun fi nar zani gallo na inna wa man shirki billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna an ga la fatu yace ba ga na to yace aljanna la jan ramu wala washira kula habita anu ma kanu ya'malun an ga la fatu yace ba cinan lubata nan ga biya da yana sharta da ya batun na mulka la takunan nan min al khasirin amma shirka ga guba ada shirkun akbar amma da shirkun asgar shirkun akbar ga gaji na gallo na wa tiya shirkun asgar un gada na wa ga tiya shirkun akbar wala tu bata giya shirkun asgar un je tu pata wa giya tun tu gada na gawa giya ko ji gani ako e bogo ngwe zu de kiyo ngwe zu de erike ganna ana e mun gwayi ji fahimta babun nan mun ga na lokaci shi jahilci da bai zashi ya zai dambo musulmi a yau ya ji la'ilaha illallah ya ji muhammadun rasulullah ya ji sallah ya fi azu ya wazaka ya luwaji amma sashiyan lamarin na shi na idi alaka bai ga kabari na ko ko na idi alaka bai nuna cin aji kiyo wa gefiya ki malu ti gefiya za na sha Allah ni ya gore ba wa nabi muhammadu wa na dabuwa wani hali wuce wa jiki an wa na ki wa kaza shi kafir eni hawa ne na wa laya ne kiyo laili mi wa laili mi jikiyo laili mi wa usulu salata a cikin ololowa tajiridu tauhidil mufid yani mi tirizi Allah cikin ololowa ko adurun nadid yani imamu shaukani a jikiyo Allah cikin ololowa kawad larba Allah ci ololowa, kitabu tauhidi Allawa, wa wasitiya Allawa, wa tahawiya Allawa, wa hamawiya Allawa, wa tadabburiya Allawa. kitabu tauhidi ibn Khuzaima ko kitabu tauhidi Salih Fawzan al-Fawzan kitabu tauhidi ya ibn Manda Ali tasmi lajishi dan ya dilimi kitabu iman ya Abu Bayd al-Qasim bin Sallam kitabu iman ya ibn Manda gabe littafi ne ke tauhidi wuce ko wuce ko shi ne al'aji karatun littafi na shi daga cikin yolo wuce ko kunu rabbani yi kan wuce ya zawon yi a daily min ba nan ba wai tino mun ji gane tauhidi na zamu je mishi je bane e bane kiye e bane zamu ci laga tauhidi na wale ga wade ga shi shi wuce ga tu bata police e tu bata e kafiri police bata e kafiri lawyer bata e kafiri kafiri bata e kafiri kofa bata e kafiri ko ji gane ko e zamu tu wada ji go so ku goya e zamu ji an de le kiyo wolo janaiza ja masiba mai deza wada duba eza mai jin sallama waje kiyo waje na kuma wa alizo ce waje kiyo waje ko abi chozu tiya bo ne we yi woga wa shu na baba we yi woga wa shu na ga wa bara ajin na bura ni ko mi mata budu na min dunilla eh fashi kanur wa yenu ga dije shawa mare ana ce le ga jijiya irin na gai kiyo na gai tauhidiyo alaikum salam ana ce le ga irin na gai tauhidiyo ko na gai bara ngo le na jin na jinwa na dikiya wajin nayi tauhida wajin nayi bara'a ne bubuke da rashin hankali da rashin sensi da rashin sani ya kamata wajin na toyi ga tauhidiya amma da dan wa bayani jiyu ajiya bayani da ne ciyan gambe lafiya wa magayen ne bata ku caya wa magayen tsawai wa aduwa na anabi bala balaji da nasa kwa gotwa aduwa na anabi nga balozu da nasa kwa gotwa ko nga yu magayen to cici ko e ga shishi wuce da jibuta kabari wace abu wa bayani ji wali shi don muga sai fayin wali shi madanin amma yabo ne da aje wali na wunci lawu ga kiyo a fiya da jibuta yawan nga jiya da dani so ko fagwi wato fe jibuta so ko ebo to loje wali ba shi kenan ba ya ganga ji kiyo ya ganga ji daidai umma gayu inda to gongani an ji be shi nga gaskiya nga ta ji kiyo nga ta geti na nga aduwa nga addu'a ba kan gawa bukata kaga wanda ji buya waya ah, so kwa ah, ga aji kini kai daga ba addu'a we wato sai biya addu'a ba dai lada biya addu'a shi dan lokaci kaza la ba addu'o lokaci kaza la ji kazo an yi mai ji kazo ne ya ramu mu ne fi ramu mu ne fa ramu mu ne ji ya ka tuna addu'a ba mu ne ji kaza kaza mu an yi ba addu'o nga yi sun so kiyo wa lo bayan mu zane ji tsubuna kashi ni be shi gaskiya mu ba ta mu wa gan mu jiyan ebe lamarin ya ba mu wuce lo bayan boka ya yi zafin dora a'a nan na ya ci ga jigin lamarin iya ba ngo le fe la kata wata ju fe la mini wata ju fe la titi fe la ikana fe la nofu fe la migitan fe la kwali aji fe la yigiti jiya bawe da lokaci ka kuna wawa wannan corporate gangani juyi aka taji wanji lugo ka to suya ka kai nin doro ka ka gun lajin fe ka lu babu don milali ya ni da kazan wa jikiyo wa yebowe kuma da kaune a wai ọmọ fi wọn jújọ náà ọmọ fi wọn wọn daga fi dukiya lalace mọ wọgẹ jin náà wọn wọwọ ìwọn àdá pàdánù ọjọ ìṣẹ wa pálá ìpè wọn kó wà láìmẹtì yìí já ngáyú àṣì wọn àyẹwọn ngáyú ebogongo le aniwa bayani ya kara kara kara amma ilimi dabwa no gaji bayani ya wannan wani bin da kina su wa ta ku a ga ta musulunci jina nole ya galo shi ani nga mala shek mun budin abdul wahabu ku fe ganga mini litafi nota nga ta ta zai ji kabare sai libadawu ce jibu ta kabare sai libadawu nan wa wabu ya kafire bane jahili ayo ala da ilimi ibn taymiya ibn taymiya ku fe ganga biyan manko manko jami'a shi ya ji, ya shayara shi bi ngo diga ne ko yana zai a kida ya mutar zilanci bai jami'a zai ta ji nafi sifati da ta'atili shi nan a tayyib ya fi gina biyayi ga ya gani ne ya gada nan ga yi ga ya kafire bane doga ya ganna an yi wo amma ya wuyi ya kafire ya bane ya jijeje ya bugo struggle na waji ba ke wun dai limu luya ko ganewa imam mahmud na mali ma ga zane ga ga alqur'anu kalamullahi nan zane ga ga alqur'anu makhluq nan zane ga ga alqur'anu makhluq ne imam mahmud ga ga jami'o jami'a mai kashi da amma ya ce jami'a tu ya mamuni ji imam mahmud ga ya wani lalamu musulmi to su kila ebonu ga tu ne jaliki da bayan kana san tu na jiki ayan zan ci o so mun mun go ci confuse ka ta zan je to ne kirkin wa ga alamu to gaskiya songo ile wa consider na bo za no ci gba lita fi ri na won consider na da bi won ta zan yin ku tiya pia ke pia unde unde shoot out daga mo dan bo ka rin la lu wa ta oboliya da ji mo ku zu musulunci na kawo so ba da dawa ko aw arafa wa zo to shi non pe tawidi wala mi amal bi monotun bi khalidun na lo na wa tiya walau kana mina abadi nas ku gaji ku gaji ba da ga zan dono kama kala ta'ala inna umay shirk da kin nasu ko zan ga lafa so ci ba cinan fa kada harrama wa alaihi jinna so ci aljanna lajin haramun wa ma'awahu an-nar da jike ba zan mai ina wa ma li zalimin min ansar azalimi ma a de zan ya to mana no ne zan do ne sa kwa nabi Muhammadu gaji wace dai ma ji be wudi ya ko nasrani ya ko adin ne ka majima ne ci anan na janna annabi ga la yasma'u bi fi hadhihi al-umma an dawa wasa kuma aluman nawa yahudiyun yahudi wala nasrani ko nasara lam yu'min billazi ursiltu bi majiman bayna atumtum bayna nan illa kana min ashabin nar sani ga ta da min ya ji mina shi wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira karshe littafin risalatun fi tauhidil ibada ya al-imam muhammad ibn abdul wahhab wa jibabun da dana والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك